abduhu wa rasuluhu amma ba'ad jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna yi ne na talata wanda muna yi ne na litinin wanda ya daidai da yanin 23 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara 438 daidai da 17 ga watan julai shekara ta 2017 wannan shine kasan na 19 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallam saffofi ne guda arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami a musulunci fadilatu sheikh Mahmudin misri wanda ake ma'alkunya da abu amma Allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa da ma idan ba kumanta ba makon da ya gabata mun fara gaba ta sha shidda daga cikin jeren giyar gabubuwan da malam ya tsara guda 41 na nuna mana kyawawan ɗabi'u da halaye irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a Allah da kanshi ya ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jama'a Allah ya taimaki wannan al'umma da ya zan annabi Muhammadu Allah ya aiko mata sai da Allah ya gama haɗa kyawawan ɗabi'u gaba ɗaya bayan ya rarraba su a ɓangarori daban-daban na annaba da manzanni sai ya haɗe su gaba ɗaya har ta ƙarshen sai ya tattara su duka yawa annabi kyautarsu gaba ɗaya allah ka azurta mu da yin koyi da manzanka annabinka muhammad gaba ta sha shida mun manji ita ce tsantseni da taka tsantsan da duniya an gane ko wanda makon da ya gabata kun fara jin shimfiɗa kan watan matsalar kamar yadda cikin magabata wani ke cewa ni wallahi ina neman kuɗi ne don biyan buƙatar da ke gabana da ni da iyalina amma di abin da ya ɗori akan haka ba na neman kuɗi don shi aka ce don me ya ce don in na nemi kuɗi don shi to sai dai in nema ma wani ba kaina ba amma ni ina nema ne kawai don kaina da iyalina in na samu abinda zai biya bukatar kaina da na iyalina ni ba zan ci gaba da nema ba don na san abinda zan sama wani nemawa an gane kuma abin haka ne yanzu kalli waɗannan masu arzikin da yawa Da ran da ya mutu sai ka ji abin ya bari inda za a ƙara ninka masa rayuwar da ya so uku ko so biyar wani so goma wallahi abin ya tara zai iya ci gaba da ci ta ma ya ta wahalar tarawa ashe ba shi zai ci ba Abinda ya bar ma iyalinsa ba fa za su iya cinye abin da za a rarraba musu ba na ka su magabata kaga suna nema ne in sun samu abin da za su rayu su da iyalinsu sai su gabar su tare makula da bauta ma ubangiji dan abin da ya ɗori akan saman bukatar su sai su rika kallon kawai bari su taimaki jama'a da su amma ba za su aje ba allah ka shiryar da mu man kai in ba manta ba inda mala yake ce mana manzan allah yana cewa matsayin duniya a wurin allah da ta yi daidai da furfuken sauro darajar duniya a gun Allah da matsayinta da ƙimata a wurin Allah da ta kai a iya auna ta da furfuken sauro guda ɗaya an gane ko to manzan tsira yake cewa Allah da bai shayar da kafiri ko da makwalɗe na ruwa ba a cikin ita duniya jama'a inda duniya wata tsiya ce a wurin Allah inda Allah ya ɗauki duniya da wata ƙima da a rayuwar duniya bai bari kafiri ya sha makwalɗe na ruwa ba inda duniya wata abaci ta ma da yake Allah bai ɗauke ta komai ba ga yanar sai ga kafiri ya arziki fiye da na musulmi ba. sai ka ga kahiri na ci yana sha ya sa mai kyau ya kwana a mai kyau ya hau mai kyau ta duk wannan dan Allah bai ɗau duniyar wani ababace ce shi sa ya bari haka ke faruwa amma ba ku gani ba a lahira babu wani abin jin daɗi ƙwara ɗaya da Allah zai wa kafiri saboda Allah ya ɗauki aljanna da ƙima. gidajen duniya duk wanda ka gani a ciki da kan ya gina ma amma lahira in aka je duk gidan da kaga an baka na aljanna wallahi annabi ya ce Allah da hannayen shi ya mulmula zinari da azurfa ya yi bulolika da su sannan ya gina gidajen a haka an gane ku? Allah ka shiryar da mu da haka manzan Allah yake cewa duniya kuma wurin takura ce kurkuku ce ta mumi kuma aljanna cewa ta wurin sharholiya ce ta kahi game da halin manzan Allah a kan takatsantsan da duniya ɗan uwa ko ‘yar uwa zo mi la'akari da haka a waɗannan ‘yan shafuka da za su haskaka mana na takatsantsan ɗin duniyar da annabi ke yi da kuma gudun tama da yake yi nan muka tsaya malam sai ya ce warawa muslimun al'imamu muslim ya ruwaito hadisi annahu ya ce yadda abin yake khataban nu'manu bin bashirin radiyallahu an wata ran nu'manu dan bashir a inda yake gwamna sahabin annabi a masallaci ran juma'a ya hau min bari wa jama'a hudu ba fakala a hudu bai ya ce ma jama'a zakara umaru ma asaban nasu minar duniya ko ka ce zakara umaru ma asaban nasa minar duniya ko ma asaban nasu ko ma asaban nasa idan ka ce na umar wataran a wa'azi da yake sai ya ambaci irin abin da mutane suka samu minar duniya na rayuwar duniya da sharholiyarta ko kuma zakara umaru a wa'azi da umar ya riƙa wa musulmi sanda yake da rai wataran ya ambaci ma a sabon nasa irin abin da ya samu mutane mai na duniya na falala da morewa da jin daɗi na rayuwar duniya abin da ya samu umar ne ya fito yana gaya wa jama'a ko abin da mutane suka samu umar ya fito yana gaya wa jama'a fakala ya ce bayan ya faɗi yanzu da irin gidaje da ake ginawa da mai arziki a garin nan shine wanda yake da gidan bene na ƙasa muna yara ba ba fa wani shekaru ɗari ba a'a muna yara gidan duk da aka yi na bene na ƙasa wallahi sai mai arziki a garin nan da aka in kana son gane gidajen masu arzikin da a garin nan duk gidan da ka ga yana nan na bene ne na ƙasa to mai arziki ne da a garin na haka yake da ma kun gane kalle irin su gidan aljibawa za ga gidan bene ne na ƙasa ko sahabi kakanmu gidan bene ne na ƙasa don masu arziki ne kamar gidan alhaji imamu babban ɗan boko ne za ga gidan gidan bene ne na ƙasa alamar da da kake gane gidan masu arziki kina a garin nan jama'a kun gane kamar gidan alji maudi za ga gidan bene ne na ƙasa duk inda ka ga gidan bene na ƙasa to ana ce maka mai arziki ne a da ta ma yanzu ba ma wanda zai ma gidan bene na ƙasa yanzu saboda in ma ka ce za ka yi to ina ma masu yin ba su kuma idan ka ce za ka yi gidan bene na ƙasa taruwa za a yi ana yi maka dariya ana talauci ya kai mawani ba haka ba ne kai ai ba ma mai gigin cewa zai gidan bene na ƙasa yanzu ko akwai saboda an riga an wuce nan kana kallon ga gidajen bene na ƙasa ɗin yanzu in za a siyar da su a wulakanci ake siyar da su ba don komai ba sai don rusa wadda za ka yi ma wurin kawai kuɗin da za ka biya kana tunaniya za ku kwashe da masu kwashewa da ma kun gane ku akwai masu arzikin da a garin nan da in za shi zaka daga kano sai an zo karɓar zakarsu daga ibadan kutane, haka za ka ga an ci ko jirgin ƙasa an zo garin nan kalli saru na ɗanja kalli sa ba wa ɗanja wallahi da haka su in za shi zaka garin nan zai cika da kutare daga ko'ina amma yau fa wasu ne ake labari dan ɗan shekara talatin ma an kafa ɗi magana bai ma da labari bai ma sani ba Lokacin in za su yi sai an kawo 'yan sanda turub-turub a ta ajiyewa saboda shirya jama'a mayo kaga an wuce nan kuma a lokacin ko duk arzikin nasu fada wuya in ya kai miliyan daya gaba ɗaya abinda suka mallaka da wuya in ya kai miliyan ɗaya na kuɗi amma a lokacin su ne masu arziki amma yanzu to ko miliyan 100 kake da ita a gari mu ma ya zai saka cikin masu arziki sai dai a ƙauye ma kun gane ko haka abin yake to shi ne na umar ya tuna yanda suka yi rayuwa sanda annabi ke da rai ya ga yanzu ga gidajen ƙasa ana ta yi na bini kun gane ku to sai yana faɗin irin arzikin da mutane suka yi a yanzu sai ya tuna kuma irin halin da aka shiga sanda annabi ke dare saboda ba arzikin misali yanzu duk wani tsoho idan ya kalli irin gidajen da ake yi a yanzu kai ba ma tsoho ba gani ina faɗi kun gani sai in ce ta yanzu kalli wani gida can yadda ka san kamar watan kamar daga aljanna aka ɗauko shi jama'a kun gane kalli yadda ake yin gidaje to sai ka in buɗe baki in rika gaya muku irin yadda masu arzikin da suke mai arzikin da shi ne wanda yake da gidan bene na ƙasa an gane to idan na an gaya muku irin yau halin da ake ci da fa duk garin nan duk garin nan da ba bene mai hawa uku duk garin nan sai ka je abu senate da akari a yanzu to ko masallacin na hawa nawa ne a gani an wuce irin da duk irin wannan abin na da an wuce to annabi kuma ya ce wa manya ishminkum fasa ya raktilafan kasira ai wannan ginin da aka yi na wannan markas ɗin an yi fandishan da hawa tara za a yi an gaji ne aka tsaya a hudu an gaji ne wahala aikin ta yi yawa amma nan gaban Allah ya sa an yi arziki za a ɓare shi a ci gaba sai an yi sama ta tara eh lifta eh ai ga wurin lifta can ma ai riga an yi providing wurin lifta a kafa za a ji kun gari yanzu 'yan can gaba in sun zo haka za su riƙa mana dariya su ce o oh, wai kawai aka tsaya a hawa hudu kawai da Allah ji ba sai su rika ganin ayan wuce nan amma aka yi kyau manya ishminkum fasa ya lafan kasira a unguwan na an yi mai arzikin da ya mota 'ya'yan mai martaba na wancan lokacin muna yara shigowa tudun wada suke don ganin motar kawai don duk kusan arewa motar da wuya ma ka samu irinta amma yau in ka ga motar to all modern ce an wuce ta an wuce ta a yau ko unguwar za a wuce da ita ba mai kallanta in a yau ne amma da ɗaɗan manyan mutane masu arziki na cikin gari wala suke fitowa da yamma in za a fito da mota kawai don su ganta makuri don an wuce wannan yanzu jama'a kun gane allah ka shiryar da mu kai ai duniya ba ta yi ba amma ba ka fahimtar haka sai ran da ta kai ka sama kowa ya kalle ka to in za ta yi maka ajiyewa wani wawan ajiyewa ta ke ma da kun gane to idan ta ƙara ɗaga wani sai ya ga kamar za ta bashi shi sa wani mai fasaha ya ce duniya budurwar wawa inda ya kai ba wawa ba ne kamun ta ɗaga ka wani ta ɗaga kamun ta kai ka ta fara kai wani to an kai wawa ne sai ka ɗauka da ta kai ka can za ta baka Ina shiga makabarta ga ta can ta nan bayan asibiti da kwata can makara huta je a rika lissafa maka ɗabibukan masu arzikin lokacin kuma a ƙasar nan an ji labarin arzikinsu amma ga su can cikin rami yanzu da za a haƙa ramin ma ko kashinsu ba za a gani ba to ya haka je kaɗan ba kai kallo shekara kusan 40 da fara rufe mutane duk da masu arziki can da manyan mutane kwanci a wurin yanzu wani ka ce kabarin wanan to sai ga kamar ma ba wani abu bane kuma wani abu ne a zamani shi to haka duniya take jama'a kun gane makabarta tankama take ta cika fam ga maza can ga mata can ga yara ƙanana ga manya ga tsofaffi ga dattawa ga 'yan mata ga samari gaba ɗaya kowanne an yi rami an ƙurgu masa. wanda ke da samartaka a yau ko wacce budurwa ce take da ƙuruciya a yau ba ta tunanin an kai wata irin ta can arifi in ba a kai ki da ƙuruciya ba allah ya kai mu nan gaba kina dattijuwa hala a kai ko sai kin tsufa amma ba hanyar da za ki tafi lahira kuma sai kin ji sai ta hanyar mutuwa kuma sai an kai ki kabari sun ma'amata hu fa'aqabara kuma wannan ma rufin asiri ne jama'a kun gani rufin asiri ne ma ka mutu ai ma kabari a rufe wallahi ba ka ba sai Allah ya baka nan in ka mutu ka riɓe ba ganin rigingin mai duguri sai dai a je a ga kawai ɓerayen daji da gafiyoyin daji da namun daji kawai sun cinye mutum saboda ya riga ya gajiya ya wahala tun yana tafiya kafar takumbura. ta farfashe yana ta tafiya a haka har ya kai inda yunwa ta ka da shi yan uwan suna kallo ba za su iya ba su tafi shi nan a nan zai mutu ya riɓe tsutsa angula ya su hau kan shi sojoji na yau su gaga kasusuwa kawai wani ya mutu ba za ma a iya gane ko nawaye ba Da ma kun gane ku ai wannan duniya ba ta yi ba mai hankali an gane ku in kaga mutum na miƙe mata kafa bai tsaya mata karatun ta natsu ba bai fahimci waye duniya ba yanda kake ganin ta kakan kakan ka aka ya ganta yau yana ina kuma an yi masu arziki haka ƙur'ani ya ce ba za a ƙara masu arziki irin waɗancan ba ba za a ƙara ba kalli ƙaruna ƙur'ani ya ba da labarin shi hmm, Allahu akbar to da Sayan na umar ya gaya wa mutane irin yau arzikin da ya samu jama'a ko irin arzikin da jama'a suka samu a yau na taba ba ku labarin wani babban mutum ne a ƙasar nan to wani dokta ne kuma babban malamin addini yake ba mu labari abokinsu ne shi mai wannan arzikin suka yi mai nasiha cewa wani baka taɓa yin zakka ba ga mutare tare muka tashi tare muka yi karatu za mu gaya maka akwai haƙƙin Allah a dukiyarka kuma wallahi mun fita tunda mun gaya ma ya ce wannan gaskiya ne kamar nawa ake fitarwa suka ce za ka kasa arba'in ka ba da ɗaya duk shekara zai ce to bari zai ɗan bin kita. duk akawunt ɗin shi har na ƙasar waje duk ya har haɗa ya har haɗa da ya ga irin abin da zai fitar na yawan kuɗin 1 over 40 ba a ce fa ya biya ni shekarun baya ba na bana kawai amma duk shekara zai rika yi 1 over 40 da ya lissafa ya ga 1 over 40 din da zai bayar sai ya ɗauko dala miliyan kawai ya zo ya same su ya ce gashi a fasa ta amai da ita kudin najeriya a rarrabawa mutane amma tsakani da allah ba zai iya ba da 1 over 40 na dukiyar shi ba kudin ya yawa amma dai ga dala miliyan wanda a yanzu in ka fasa ta kudin najeriya wurin miliyan 500 ce da wani abu wurin miliyan 500 ce da wani bakashe miliyan miliyan ta kai miliyan 500 da wani abu jama'a kun gane ya yadda ya bada wannan amma 1 over 40 din ya wuce yadda zai iya bayarwa to kun sa wani abin ban sha'awa akwai ranar da sanda zai mutu jama'ar musulmi shedan sai ya rika nuna masa wahalar da ya yi na tara duwannan nan uba-uban kuɗi zai ce ka gani duwan wahalar da kai yi za ka tafi kabari ka gan su ga sai ya ta nuna maka kowane account duk account inda kake da shi a duk wata kasa a duniya sai ya nuna ma account kaza za gashi kuma za ka tafi kabari kar ka yarda in eh, shi kenan haka zai tama wo oh, ba za ka cinye ba gashi ka bari wo shedan haka zai tawa mutum ko ke za ki mutu a tamfar da kika fi so sanda za ki bar duniya sai ya nuna miki gashi za ki tafi ki batta oh bakin yana sawa yanzu wani za a ba kuma dukkan ta wahalar tara kuɗi kin siya amma wata za a ba a lokacin dan adam sai yana damar dama bai ta wahalar tara kuɗin siya ba tun da gashi zai mutu ya bari ta wanda ya fahimci duniya a yanda take ba zai tsaya yana bata ma lokaci yana ma kanshi lokaci ta hanyar wahalar da kansa ba in ya samu abin da ya zai iya biyan bukatarsa wallahi sai ya koma wa Allah yana nema ne don ya samu abin da zai ce rayu don a rayuwar ce zai samu damar bauta ma ubangiji yadda yake so jama'a kun gani ta ga su magabata ba ruwansu ba sa cin abinci sai sun ji yunwa in ba yunwa suke ji ba duk yadda ka ce bismillah ba za su ci ba saboda mai sai ce ai mu dama muna ci ne dan watan in ba mu ci ba yunwa za ta dame mu bautar da za mu yi wa Allah ba za mu yi ta anatsa ba da aka yi sa in mun ji yunwa sai mu nema mu ci don mu samu natsuwa da ƙarfi da karsashin bauta ma Allah yadda yake so Allah ka tsare to shine na Umar da ya gaya mutane irin abin da yau suka samu na duniya ga shi an buɗa musu ita faƙala sai kuma ya ce musu kun koga laƙadar aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dillil yau ma ya talawa annabi na kwashe wuni gaba ɗaya ya talawa yana kyarma saboda yunwa jikin shi na rawa saboda bala'in yunwa an gane ko ko kuma ya talawa ya tsaraba shi ne yana raurawa yana kadawa haka kar saboda yunwa kasan yunwa in ta yunwa za ka jikinka har harawa yake to yunwa ta kai ko kuma ya talawa ma'anarsa ai ta gayyara launu? saboda yunwa in ka kalli annabi to har launin shi ya canza saboda masifa yunwa da yake yi kasan in yunwa ta bugi mutum da kyau idan ka kalle shi za ka ce za ka wane ko daidai da lafiya ko azumi yake ba azumi ba ne wallahi ba azumi ba ne ba kuma rashin yunwa ce kawai wadda za ga ko sallama ka yi a ciki-ciki zai ansa inda yunwa ta yunwa jama'a kun gani kuma idan ka ce a wani ina sallama ya ce to ai ina jinka to wani lafiya ko nema to kuma a lokacin za ga masifa don yunwa in te yunwa masifa kawai za ka ga mutum yana yi ga uwar shi fa sai ya fada in yana jin yunwa sai dai in yunwa ba ta kai ba wallahi duk kowa ya ka iya fada da shi amma da ka koyi sai ga to a zauna lafiya tunda na koshi kai Allah ya kyauta to shi ne ya ce manzan Allah na kwashe wuni gaba ɗaya yana kyar ma saboda yunwa ko kuma in ka kalle shi launin shi ya canza saboda yunwa ma ya ji dakala ɗan lalataccen dabino a tattaro mori morin dabino kun gane irin wanda tsutsa ta ci rabi wannan kuma ya ɗan ɓaɓɓalle duk gashi nan dai mori an gane na dabino wanda za a ɗan tattara wanda in bayan wa kake ji ba za ka ci ba to irin wannan ma da annabi zai samu ya ci wallahi duk zai kaɗa bai samu ba duk ya buga ya buga ba zai samu ba wanda zai ci kai yamla'u bihi ku wanda zai cika cikin shi da shi a yini irin wannan lalataccen dabinan wala na zai samu amma yau dubi irin gidajen da mutane suke ginawa Kun ji ɗaya wani in kaje gidan shi abinci mun je mai duguri da malam awwal Allah ya ji shi, Allah ya gafarta masa na ce to kaga a nan ne ake cin arziki wurin mutanen mai duguru ba in ka je can za ka ga cin arziki an kawo mana abinci ne ina ga abincin na ya kusa goma iri-iri iri-iri habbura busko an yi da miya kuka ga tuwon shinkafa miya kuka ga jollof rice ga white rice ga duk abinci iri-iri nau'i daban-daban ya to yanzu wannan sai dai asara idan ya asara kaga masu cin arzikinsu fiya malam kuci suna cewa a ci in ya ragwaya akwai masu bukata za a ba almajiri ta gani za a taimaki wani da shi amma wani je ka gidan shi ka gani abincin da za a yi kuma yana da arziki sai kai mamaki ka ce to wai tsaya da arzikin nan irin wannan abincin da ake a gidan wani duk arzikin da Allah ya mai don Allah wai yaushe yake so a saki jiki a ci arzikin jama'a kun gani gidan da muka jefa ina tsammanin rago ne gaba ɗaya da muna kusan isa da muka ce ga muna mun kusa rago aka yanka kamar da adda aka daddatsa shi kawai an gasa shi an daddatsa shi an zo roba kamar girman bahu an buɗe shi yana da murfi gaba ɗaya yogurt ce mai sanyi na ce kaga yadda ake cin arziki wuraren ba su iya irin wannan arzikin ba ga naman kifi irin na baga jama'ar musulmi ga kaji ga talatala ga ɗawisu duk faka aka kawo aka aji nama wanda kake so ka ci to Allah ya kyauta mu dai masu arzikin yankin nan namu to sai dai Allah ya rufe asiri kan da yanzu wata in ta auri mai arziki wala gara ma talaka kawai za ta zama haƙuri ne mutanen da za ka ga a gida tun garin Allah in ya waye abubuwa ne iri-iri ake shiryawa na karyawa da su kuma idan aka yi tun safe an zuba a kula an aji duk sanda ka fita ka dawo kawai akwai abinci in kana so iba za ka yi ka kuma ba mai maka aidi wurin ɗiba kaci ci amma mu yanzu yadda ake gidan mai arziki za ka iya zuwa in ba sun sun za ka zo ba sai dai aje a siyo ma abinci wai ba abinci a aji kuna da arziki a wannan arziki bai ba wannan hadisi sahihi ne yana nan a muslim lamba hadisi na 2978 karanta kitabu zodi a muslim warraƙa'ik wa an aisha ta radiyallahu an haƙalat an samo daga aisha allah ya ƙara mata yadda aisha ta ce kana firashu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min adam katifa katifa bonu a gadon bonu ake cewa ko wannan ɗinɗime mai katifa mai ake ce ta ita eh eh gadon gado huta to aisha ta ce gado hutan manzan allah gaba ɗaya na fata da fata aka yi shi ba da abin taushi ba ba da kushin ba an gane wa hashihu lifin cin bakin da aka yi ma katifa huta ta annabi wala da kaba kun san dai kaba ko kaba ko ba kusan kaba ba kun san tabarmar kaba to kaba kun san katifa ai ana ɗinke bakinta haka kewaye hudun ko ba haka ba to shi manzan Allah fa ina irin tuntun kun san tuntun ai duk ciyayi ake tara na da a cikin shi ko to yana aka katifa annabi take wanda idan ma aka samu dan tsinke mai tsini sanda ka kwanta sai ya faso kawai sai ya soke ka da aka ake yi tun bakin katifan manzan Allah da kaba aka yi amma wani ka ga katifa wata kai yanzu akwai mai arzikin da fa a ƙasan nan in ka je abuja watan ba ma katifa ba ce su kun gani ba katifa ba ce wani iska kawai ake hura a cikin wani roba wata kuma saboda arziki jama'ar musulmi roba ce sai a yi ta kamar katifa amma ruwa za a tura a cikinta idan yanzu kana jin zafi akwai inda za ka kunna an hada da wuta sai kawai ka rika jin sanyi yana dan taso ma ta ƙasa idan kuma ana sanyi ruwan sai ya zama mai ɗumi da an kunna kawai sai ka rika jin ɗumi kake kwanta a kai kuma ɗumin da ba zai cutar ba ya gana nan kana da maficin kaba kana ta fama ga irin wannan ɗakin ina me zai kai sauro ko kuɗin cizo a sai irin ɗakinka ka ɗan uwa ta ma ba irin wannan ɗakin kuma za a kira sallah asuba ba za a sa an kira ba ba za a tashi a yi sallah asuba a kan lokaci ba to kaji kuma wani abu Allah ya tsare mu wa anha an ƙara samowa dai daga aisha ha ƙalat Allah ya ƙara mata yadda na na aisha ta ce laƙada mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a aisha ta ce manzan Allah ya rasu a ran da ya rasu wa ma shabi'a min khubzin wa zaitin fi yawmin wahidin marrate annabi bai taba cin waina da miya ba a rana ɗaya so bi hayaba duniya annabi bai taba cin abinci da miyarsa ba a rana ɗaya har annabi ya bar duniya tunda na aure shi inji Aisha na buga muku misali ne da yadda za ku gani tunda annabi yake dama su zamanin su ma ba a miya in an yi waina miyar ita ce man gyada sai a dan sa dan gishiri kun gane sai a dan watsa abin nan yaji sai a dan kada a dan kada idan ka ballo yana saboda busasshiya ce sai ka dan tsoma da wannan mai da yaji da wannan gishirin wannan ita ce miyar to a irin wannan din ma kuma mun dai karanta da ku a riyadu salihin mai ruwaya yake cewa tun da annabi yake bai taba ganin rariya ba ta tankaɗe rariya annabi bai san rariya ba hayabar duniya bai taba ganin ta ba aka ce a ah, to ku yanzu an daka alkama yaya kuke ci aiwaina da ita kuci ko tuwo da ita kuci tun da ba a taba ganin rariya ba a tankaɗe ne ce ina ai annabi bai taba ganin tankadaddan gari ba hayabar duniya kawai inda an daka yadda yake birji-birjin nan kawai haka za a yi waina da shi a ci haka za a yi tuwo da shi a ci jama'a kun gane ba haka abraman ɗan aufa wata ran ya ce walima ce aka gayyace shi sai ga an kawo ga waina ga dan mangyada da yaji da ɗan gishiri an dan samo abu kamar bagi haka an dan barbada shi na tashi yana tsugunnawa wurin walima da aka turo mai ya gani da ya kalla sai shuru sai fashe da kuka algafa ta malan sahabi ya aka yi ne yace kai jama'a yanzu lokaci har ya kai ga a ce a ci waina da irin wannan miyar ce wallahi ina ji muku tsoro kada ya zama shirin da Allah ya muku ne a aljanna na kayan daɗi tun a duniya kuke cinye abunku Allah gai da kai abraman a'o zo kai kallon abinci yanzu gama akwai wanda yanzu ba miyar taushe ba miyar kuka in dai mace ta iya Allah ya sa ta yi sa'a aka samu da kakken busasshen kifi da naman rago aka sa da kayan ciki aka hada a miya daya jama'a kun gane idan dai mace ta iya burgawa ta burga wannan miyar kuma miyar ta yi kauri idan mutum ya sha ta bayan isha ya ci abinci da wannan irin miyar jama'a zai sa omo ya wanke hannun shi amma ba zai daina ƙanshin miyar ba har ya kwanta bacci da ya tashi da asuba yana shinshina hannun zai ji kanshin nana no abraman ɗawo yanzu kun wannan irin miyar kasha a aka yi sunan wata miya wai rodo ono in ji wani alaji yake gaya mana saboda harshen sa ne ake bubbugewa Allah shiryar da to kun ji ko nana aisha ta ce laƙadama ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya bar duniya wa ma shi bi amin khubzin wa zaitin bai taɓa ƙoshi da waina da mai ba an gane fi yawmin wahid a rana ɗaya marrate na haso biyu annabi bai taɓa yi ba a ce annabi ya ci abincin rana ya ƙoshi kuma da safe ya karya ya ƙoshi tunda annabi yake duniya da na aure shi ban taɓa ganin haka ba Allahu akbar wannan hadisi sahihi ne yana nan a muslim kitabun zuduwar raka'ik lamba hadisi na 2974 hmm, Allahu akbar kuma ina son ku gani ta hadisan da muke faɗi fa ba kowa mu ji ne a yi murmushi ba a ga o oh, sa'an annabi ko akwai gudun duniya a'a jama'a so ake a koyi da annabi so ake a koyi da annabi da ma yanzu inda annabi ya miƙe kafa ya ta cin irin waɗancan abubuwan yau yana ina kuma wannan abubuwan da kake ci kana ta ƙara ƙiba da teɓa an gani billahi lazi kana ƙara tsutsa ƙabari ne abinda za ta sharɓa ta mori in ma kaɗan bakanka a haka kana mutuwa kai ƙabari tsutsan na makalewa sai ta ji duk ƙashi ne ma da haka ba abinda za ta tsutsa sai ƙashi amma ta rinka sharba sai ta sati goma tana nan tana sharba abin nan ga kitse ga tsoka ga jini mai kyau duk a jiki tana ta tsotsa amma ran da kai gana dogar gajewa kawai da ta makale sai ta ji sai kashi shikenan ka huta da cizo وعن أمر بن الحارث رضي الله عنه قال amru dan haris Allah ya kara masa yadda ya ce ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala shay'an illa baglatahu albayda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqa da ma amur dan alharis yake cewa ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman ranar da annabi ya bar duniya bai rasu ba ya ba kwandala kwandala annabi bai bari ba an gane ko wala dirhaman bare wata naira wala abdan randa annabi ya bar duniya ko bawa namiji baya da shi kwara daya wala amatan annabi ya bar duniya ko baiwa kwara ɗaya bai da ita watan baya da babur ko mota ko mashin ran da annabi ya bar duniya bai da babur ko mota ko mashin ko keke an gane illa ko wala shay alkai ba abinda fa annabi ya bari wanda za a ce ai gadansa illa ko baglatahu albayda sai wata alfadarar safara iyakar ta kenan ita ma in za a je jihadi ne yake hawa wasilahahu sai kuma makamin shi da yake yaƙi da shi in za a ji yaƙi makamin da yake iya iyakarsa ya bari yanzu wannan makamin na annabi har yanzu yana nan in ka je gidan ka aje kayan tarihi ka je madina za ka ga za a nuna ma to sai mai kuma da annabi yana da mota ba da an ta aje ta yanzu da ka rika ganin ta shi ma wannan alfadarar da Allah ya sa ba ta mutu da kanta ba za a yi ta ciyar da ita a aje ta baya su zo ka ni fa na shiga wurin tarihi na Madina wallahi billahi kai gaba ɗaya ɗakunan gidan annabu fa jama'a idan na tsaya a tsaye kalli tsawona in na tsaya a tsaye iyaka in yi haka iya rufin ɗin kenan haka duk wani ɗaki na gidan annabi idan na tsaya a tsaye iyakarsa haka tsawon shi kun ji ɗaya sannan ɗakin idan faɗin shi inda zan kwanta to iya tsawona ɗan kaɗan za ka ƙara iya faɗin ɗakin kenan iya faɗin ɗakin kenan kuma abin da zai baka mamaki ina icen dabino wannan abin da dabino shi ne fadakin ɗin ɗakin ɗin shi ne dakin na ɗakin annabi duk ɗakunan matan shi kai mu yanzu idan ka je ka kalla ma a yanzu in aka ce nan mutum zai shiga ya kwanta ko wala cewa za ka yi aya mutum ba amma kaga su ba su mutum ba eh sun fi mu amma da yake su ba su ɗau duniya komai ba to yanzu mu da muka gina wannan katafarin gidajen kun gane duk ina waɗanda suka gina su akwai gidan da yanzu gari guda ne kuma na mutum ɗaya ne kuma ya mutu ya bai na gaya muku akwai unguwar da nake zuwa ina karatu suke bani labarin wani ɗan unguwar ya ji ya gina gida ya kashe ya fi miliyan ɗari kuma bai shekara a gidan ba da shiga ya mutu yanzu ana ta deciding da 'yan uwanshi. da dangin matarsa ana tattaunawa wannan gidan dai ba zai iya rukuwa ba maintenance din shi kawai kwayaye da za a rika sawa in kwaya mutu ba za a iya ba ba a shekara a gidan mafa mai gidan ya mutu kuma abin takaici a unguwarsu ko masallaci daidai shekakkuciya ko hasbiya bai gina ba talla abin da ya gina kuma ya mutu a gidan bai more ba bai shekara ba kuma ya mutu to ku za abin takaicin yanzu wai ana shawara ne a sa gidan a kasuwa a siyar don ba za a iya rike gidan ba to kuma abin da zai baka sha'awa da za a je kabarinsa kaga iya dan wurin da aka haka aka sa shi aka rufe sai kaga ya ninka wannan filin gidan da ya gina so dubu na shi shi kadai duniyar ba haka take haka ba ake rayuwar duniyar kawai mutane su yadda rayuwar duniya ta rika rudarsu to ba ruda ba ta yaudare ka la ya gurran na ka taƙallubin lazina kafa rufin bilad mata'un qalil to kun ji wa ardan sai wata gona da annabi ya bari ja'alaha sadaka tun kan ya mutu ya ce ya batta a matsayin waƙafi in na rasu wannan wakafi ce ne wa kaina aibin addini da ita kai allahu akbar to yanzu wani na nan fa ko a nan duk karatun da ake duk shekarar duniya da azumi kowa ya kokari ya makan shi wakafi wani bai taba yi ba kai ba kai ba ko baka damu ba annabi ya baka ta fariyar yar gonar da yake da ita a matsayin wakafi sadaka ya bar wa musulunci wannan hadisi hadisi ne na bukhari lamba hadisi na 2739 karanta kitabul wasaya matattarar bayanai akan wasiyoyi wasiya annabi akan wannan fili ya bashi makafi gare sa wa abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu kala abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda ya ce nama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala hasirin annabi wata ran ya kwanta ya bacci a tabar makaba. kun san dai tabar makaba, ko ba fa wannan taro ba mai dan taushi ta kaba annabi ya kwanta ya bacci a tabar Fa fakama da ya gama baccin ya tashi ya miƙe wa kada asara jambihi da na kalli sasannin jikin manzan Allah jama'a ku duba inda annabi ya kwanta haka akan tabar makkaba din da ya miƙe sai na ga gaba ɗaya ga alamun tanar duk gashi ta fito mai raɗa-raɗa a jiki ba ruwan annabi kuma jama'a an fa yana so a kawo mai katifa aljanna ko ina gaya muku Allah su ya kawo ta tuni Allah zai ce ku cicibe ta maza ku kai mai kai ina gaya muku in annabi ya so kawai da ya haka sai ji ya kwanta kan iska tuna Allah zai sa kawai abin yi ta ma duk annabi sai ya zaɓi shi kadai abin shi ya zama basara ke kwara za'a ni kawai abin na annabi bawan Allah sauran irin yadda bayi suke manzo ne ni bawan Allah ne Allahu akbar faƙulna da ya tashi muka ga digga alamu na ya fito raɗa-raɗa a jikin shi na ita tabar makaba sai muka ce ya rasu rasulallahi ya manzan Allah lawai ta hannu laka wita ya kake gani da mun nemo maka watan katifa a gado huta an gane abun kwanciya mai taushin da ya fi na kowa manzan Allah da mu samo maka shi kar mu samo ka hawa Allahu akbar kala sai annabi ya ce musu mali wali duniya haba jama'a kuma ni za a ce a kawo katifa in kwana a kai ne ya haɗa da wannan duniyar dafa wannan tari marayuwar duniya ne ya haɗa da ita kuma kwana nawa ya rage mu ba mun karanta da ku ba a minhajul muslim da yawa magabata mutum na cika shekara arba'in a duniya sai ya kwanci gadon shi ya naɗa katibar da tabarmar sai ya fito kawai nemo yara kanana sai ya ce ga shi ku ci gaba da hawa kai ba sai ya ce an shekara arba'in ana kwanciya kan katiba to haka san ko za a maimaita ba gara a maimaita wurin aikin bautar ubangiji ba amma saboda tunani na duniya lokacin da mutum yake shekara hamsin sittin a lokacin yake matsa a nemo mai lafiyayyen gado da lafiyayyar katifa lafiyayyun kujeru wanda zai rika zama a kai kawai nemo buzu wanda za ka rika zama kai ka karanta ƙur'ani kai nafula ka zauna kai zikirorin ka shi kenan salatin annabi istighfari hailala ta kabiri ta hamidi ta halili ta duk wannan kawai me ya rage ma 'yan shekaru ne kaɗan ina gaya mana ba so ɗaya ba ba so biyu ba jama'a duk wanda ya shekara arba'in a duniya zai yaudar kai shi ba za ka maimaita su ba sai wani ikon Allah in ma ka maimaita su ba za ka ji daɗinsu ba amma wai lokacin da mutum kuma kaga ita duniya da take ba ta buɗe wa mutum aƙalla sai ya shekara arba'in ‘yan kaɗan ne take buɗe musu ba shekara arba'in ba kaɗan ne a cikin mutane lokacin da ya kamata ka yi tunanin watsar da ita saboda ka kai shi a ta'iza balaga a shuddahu wa balaga arba'ina sana kai da kai shekara arba'in a duniya in ba yaudarar kai ba ka rika tunanin za ka maimaita an faka maimaita su ma ba za ka maimaita su kana jin daɗin su ba to maimaita su ka cika su kawai da istighfari salatin annabi talili takabiri tahmidi jama'a na fulfuli zikiri da sauransu kawai su za ka ci gaba da yi dan abin da ya rage shekara arba'in da kayo a baya to an ta jin daɗi an ta kwanciya kan katifa kushin da za ko wani ɗan kafet da yana nan ake sawa a tsakar ɗaki ko bayan ko gadon bayan mage irin magen nan ta turawa mai taushin jiki bai kai wannan abin taushi ba bai kai shi taushi ba haka nan za a ga masu arziki kawai a taka shi ba kawai sai a shimfiɗa a rika takawa saboda arziki oh, allahu akbar ta bawo shi ya ce wai ku ci a nan wa ya maka za ka ci a can aikin mai kai da za ka ce wai a can ku ci a can hmm. ai za ka ci a can ne yan kaya abin da ya kamata na aiki kar a yaudari kai jama'a kun ji ko annabi ya ce kayi jama'a wannan duniya ne mai haɗa da ita ku ce za ku kamun abin da zai nuna tarewar rayuwar duniya kage idan mutum da kuciya yana son ya ga maiko a saman biya. ko in jolof aka ya ga tana wannan walƙiyar maiko ya yi maiko a ce kai a hajiya ta iya girki da ma kun gane yana wuce shekara saba'in da ya ga maiko ce wannan menene a ba da mu ba zaƙi fa sai ya yi ta kwaikwai haka yake so in zai sha shayi ko nono ko fura ko kunu ko ma me amma yana shekara saba'in wallaye ko kwanda za a yi sai ce kar ba a sa siga ya ai ba a sa ba ko kwan ma ya mai kauri sai ce a ɗan tsilala mai ruwa farofaro a kawo min jama'a da farofaro zai karya da rana farofaro da daddara farofaro. ɗan abin da za a ci a ji daɗi ko ya ci ba zai ji daɗin shi ba domin tsufa rashin lafiya ce kuma ka riga ka tsufa jama'a duk wanda ya shekara 60 fa sai dai hakuri kai kana wuce 40 duk wanda bai kai shekara 40 ba zai fahimci magana da nake ba amma kana wuce 40 zaka fahimci magana kamar mota ce in ta shekara da shekaru za ga sai dai hakuri din mai tuka ta da ya je yana shiga ta yaki sai ya ji ta yi duba. ana zuwa aka duba da ya je inda zai je dawo jama'ar musulmi sai ta kara nuna wani abu in dai ka shekara arba'in ko idan ka daɗe zaune a wuri in za ka miƙe sai ka ji wata matsala na neman ta jama'a kun gani idan kwanciya kai in kishin gida kai sanda za ka tashi sai dai ka ji kai akwai da wata matsala to wannan matsala ta yau daban ta gobe daban ta jibi daban a kullun ta safa daban ta hantsi daban ta rana daban ta yamma daban ta magariba daban ta dare daban ta tsakar dare daban ta goshin asuba daban suna ƙara taruwa suna yawa har sai an kai lokacin da yawan su idan ce babu daure ka miƙe ka ce wallahi ba za ka iya ba ba tsari ka ce kana ji ba eh to je ka yi mana sai ce ku ma ni idan a kama shi ana miƙar da shi za a ga a tsaye to mu je yayi yayi daga kafa ɗaya ina sai a ce kawai to tsuguna ku aje mai ko a nan yi da ma a gari ne inda allah ya rayar da kai sai kajin shi gari ne da duk wanda ka gani da rai inda allah ya ara mai rayuwa ta yi tsawon wannan garin sai ya ji to amma ku diba ku ga yadda muke yaudara kanmu kun gane ku ita roƙon allah allah ka dai tsawaita rayuwa duk kuma sai a ce amin kuma gaskiya ne amma fa wannan tsawon rayuwar kuma jama'a akwai ran da fitsari in za ka yi ihu za ka rika yi kana ihu fitsari ne fa kaga kake yi gashi yana tafiya yana malala amma za ka rika ihu cewa ba maciji ba ne ya shigo ɗaki Baba ba maciji ba ne fitsarin ka ne a nan inda yake zaune sai ya kashi ya gum ya shuru kashin ya cika ɗakin da wari cikin shi ya kumbura amma ba zai yi magana ba saboda in yi magana ya za ce zumba ba saboda Allah a nan kai kashi haka ba yara suke ma iyaye to da haka in yi kashin sai ya shuru kwana ɗaya kwana biyu tsutsotsi sai su fito a cikin kashin sai su koma suna cin fatar jikin shi idan an daga shi a ce babu to yanzu di ba ka gani an fitsari ya shuru duk a kawai ya da ma gari ne da kaga tsofaffin nan sun kai tafiya ce suka yi suka kai garin mu ma da gami yanzu kan hanya muke amma mu ba mu fatan Allah sami irin wannan tsufar da ma kun gani dawa da tsufa cuta ce kuma a duk cututtuka da Allah ke ita kaɗai ce annabi ya ce ba ta da magani kan ta'adda uwar dawa na ibn al annabi ya ce ba cutar da ba ta da magani sai kwara ɗaya suka ce wacce ce ya ce tsufa in dai ka riga ka tsufa to ciwon da ba a warkewa ya kama ka wallahi tallahi ba warkewa tsufa cuta ce na rantse da Allah annabi ya faɗa kuma wannan cutar wannan rashin lafiyar ina rantse maka da Allah ba warkewa kuma tsufa rashin lafiyar ta na yanzu to na gobe za ka ji ya ɗanfi na jibi biya fi ɗi in ka ga cutar ta tsufa ga ta tana damun tsohonku bari ka ga tabaɗin baɗaɗa haka za ta yi ta ci gaba sai dai a ta maka addu'a Allah ya sa a cika da kyau da imani amma dai a ce Allah ya sa a warke daga tsufa ko an yi ma an ɓata lokaci wannan addu'a Allah ba zai karbi ta ba warkewa sai da yawo da rikai na gaya muku akwai tsohuwar da wata ran kamar in yi hawaye wadda ina yaro na santa lafiye ya ce eh, menene barga haka take ma sai ga ta da sanda mun fito layi kai allahu akbar watan duniya ba ta yi ba kamar ba ita ba in tana taka ƙasa kamar ta tsage amma da sanda in ta tafiya ta je daidai kofar gidan sulaimi ta tsaya kawai da sanda ta ɗaya a hannu ta riƙe ta dafa kwankwaso tana numfashi sama-sama na ce duniya kenan sama ma an kai ta inda aka isa gari muna tsaye muna kallanta da ta tattaka ta tattaka tana zuwa daidai wani shagon sila a Josko sai ta ƙara tsayawa tana zuwa kan layin jirga ina cewa kudi ba ku gani duk wannan tsaurayi rayuwar da muke so mai in an mana ita nan fa za ta kai akwai tsohon da a ɗaki bai iya fita a ɗaki sai ce maka yanzu shekara biyu ina ɗaki jama'a kun gani ba zai iya fita ba kaga an ɗauke sai a koma da shi can gefe a wanke ɗakin a shari a fesa turare a cire mai kaya a wanke mai jiki a ɗauko shi a dawa da shi katibar da aka sa idan ya buga wani kashin akan katibar uzubillahi ba zai yi magana ba haka suke yi kuma da kuna yara shi zai ta masifa yana muku fada yanzu kuma yana jin tsoro kar kurama ya yi kashi ba zai iya tashi ba kuma ya yi magana ya magana duk bakuna ya yi abin shi a wando a nan kuma yana jin tsoron kai ya faɗi ku yi ta mai masifa kai wannan rayuwa allahu akbar za ka ga yanzu kasashen tura babban abin da ke damunsu abu biyu abu biyu wanda di ya tsufa ko dai 'ya'yan shi su ɗauke shi su kai shi gidan aji tsofaffi yadda kasan ana gidan yari, na rantse da allah yanzu kashatan tura ka suke da ka ɗan fara tsufa 'ya'yanka sai su ɗauke ka a kai ka can ajiya suna biya ana kula da kai haka mutu kwanji wannan idan ko ba haka ba to sai dai su kulle ka a gida ba fita ko titi ka zauna don karanta jarida ba za ka yi ba in ko suka bari ka fito yanzu samari ne suke yawo da bulala a wasu jihohi a amerika da wasu kasashen wallahi in dai suka ga tsohuwai su a duniya ba abinda suke so su kama su ga tsoho na kuka sai su kewaye shi ta zuba mai bulala Sai daga ya sama su saki ya faɗo tarab a ƙasa da ya fashe da kuka sai su koma gefe su tuntsire da dariya suna jin daɗi to wanda kuma di yana ganin wannan besan ganin wannan a rayuwa sai ya samo allurar guba sai ya tsikara ma tsohon shi yana bacci da ya zabi da ya riga ya tsirce mai ita kamun gari ya waye ya mutu ka ji wannan masifa to ba ka jin yanzu a satuttukan nan a kasashen nan kuma gashi nan ma a nan ko a kudancin kasar nan yanzu gashi nan abin ya shigo Wayawo suke kawai suna neman mai saiko kun san sanko ko sanko kawai su ake a ga kanka nan da sanko to kuma galibi masu sanko ai sun dan manyanta ne to su ake nema wallahi sai su kama mutum kawai su gudu sai su datse mai kan wai suna sa a kowane amfani da san kwaiki to matsala yanzu ta shigo hannun lagos a oyo state ma an fara yin ta ku kaga in za su zo arewa Allah ka tsere mu annabi ya ce ma ana fi duniya kun ga matsayina a duniya ba wani au ba ne illa karakibin mi matsayina da duniya matsayina da duniya ba wani au ba ne illa karakibin kamar wanda ke kan abin hawa ne kamar mahayi ne ta tahta shajara jama'a kama wanda zai je Kano ne yana wuce tashar yari ina wurin dutsen nan kawai sai ya ji mota tana dan jakin sai a ce a bari ta a dan huta sai ya samu wata bishiya kawai sai su dan tsugunna a wurin motar ta dan sarara sannan a wuce to annabi ya ce matsayina da duniyan nan bai wuci kamar mahayin da zai je wani gari ba zalla ta ta shajara wanda ya tsugunna shan inuwa a ƙarƙashin wata itaciya sun maraha da ya ɗan huta ya sha inuwa sai ya tashi ya gaba wata raka haiba inuwa ya wuce kun gani to kun ga idan kun fahimci maganan nan ta annabi yanzu wanda ya shirya ma zuwa kano da ya wuce tashar yara a ɗan nan kamun ka kai ɗan garin nan na can gaba gaban wannan dutsen da da ake fashi a wurin kawai sai kaɗan yi fakin kaɗan tsuguna ƙarƙashin wata bishiya kawai sai aga ka fara sharar fili ka fara fandishan ka fara ginin gida kai da za ka kano aga kana kuma fenti kana sa kafet kana sa kujeru ka sa dish haka zai yiwu to maza Allah haka ya ɗauki duniya ya taho ne ta hanya zuwa lahira da haka da ya zo duniya akan hanyar lahira yake shi ba za ka gaya shirya ma da irin waɗannan abubuwan da kamar ke nuna an zo a tare ma duniyar ba ne ne kan matafi na ɗaukai na, a kanina da wannan duniya wanda ya ɗan tsugun na ya sha inuwa saboda ya gaji a tafiya don ya wuce to haka duniya na zo wucewa lahira da akwai hanyar wucewa lahira ba sai an zo duniya ba da ta can muka to amma dole sai ka zo duniya sannan ka wuce lahira to tun da mun zo ba za mu rika nuna ma ita duniyar shirin fatare ma zamanta muka zo yi ba a gina mahaukacin gida kuma na sha gaya muku yanzu dukka lura duk mutumin da ya tare ma aikin gina gida ba wanda na bukata ba kun gane ku yana shiga cikin gidan diba ka ga 'yan shekarun da zai yi a gidan ba wasu shekaru ba ne kuma ya mutu an bawa magada haka galibi gidajen nan suke na duniya da za ka gina ginin da ya wuce bukata sai ga kana ta wahala kana ta zuba mai kudi kudi na fitar hankali kana ta zubawa ran da aka gama ana murna ana buki ana jin daɗi an gama an shiga 'yan shekaru ne ƙanana sai a ce ka mutu kuma daga wannan gidan za a fito da kai sai ka ga a yanda kai gidan da an zo rabon gado sai a ce a haɗa ma waɗancan ca buɗe musu ƙofa ta baya waɗannan kuma ƙofa ta can layin waɗannan a basu ta ƙofar ginin na asali tun ya gina gida fa lafiyayyen gida wani yana zuwa ya ga gidan ran da aka tari sai ce kai amma alaji kaga daidai nan da za a yi kwanan nan wallahi ina ganin in dai za a yi rasuwa a gidan nan a shigo da makara a ce za a fidda iddigawa da ita kamar makara ba za ta kwana ba a wurin nan wallahi tallahi mai gidan bai kai wata biyu bai mutu kuma kun san wani abu da aka sa shi a makara za a fita da shi ta saman katanga aka mika aka karbe shi a wani in ya faɗi magana ko mazi gyara in ba haka ba to za ka yi mamakin abinda za ka gani duniyan nan fa haka take sai dai kawai wanda ya ƙi makan shi karatun ta na tsaye mata kyakkyawan fahimta wannan ya sa Allah ya ce la ya gurnakum menene la ya gurnakum menene menene ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidi wala mauludun huwa jazin an walidi inna na haq fala taghurrannakum alhayatud duniya. wala yaghurrannakum billahi algarur di yadda kaga mutane na wannan kirkirin na rayuwar duniya an gane wana na labarin wani mai arziki waye mota ce kawai ranna an gyara mata sai ce waye ke ta aje motar ne waye motar shi ce bai ma san ya manta ma da ita a gidan wai yake fakin anan ne da motar nan ya ka cewa ne to ku ce ya rika fitar da ita mana a sharan ka yadda ya ce na ai ba motar shi bace ya ce to motar waye ranka yadda ai kamanta da motar nan ne sai ce ta waye wa ya manta da ita ka arziki hmm. arziki a ba to kai yanzu kana da 'yan takalma duk sati shi ko kullum ma su ne a kafarka to yanzu wata na nan da takalma a ɗakinta ta manta da wani sai wata ran ana shara kawai a gani a ce a ah, kai na ko tuna ninka ɗinka a kaza na siyo an kwanta wannan takalmin kaza kaza da haka ake yi fa ran da za ka mutu abin da ka tara ka manta da wasu su ko mala'iku in kunta nasiya Allah bai manta ba duk sai an ɗebo su an ce waɗannan diyaya aka yi kataransu halalu ha hisabu wa haramu ha iqabu ko ba ƙauye in ta hanyar halas ka samu sai an ma hisabi ballantana ka yadda ka samu ta hanyar haram azaba ce bala'i uku ba na can najira Allah ka tsare jama'a za mu tsaya nan sai gobe saboda yanayin lokaci muna masu cewa fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum to masu waye su ɗauke waye jama'a duk wanda bai gama azumin shi ba ko bai fara ba wallahi yana da dama daga yau